يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون اتقوا الله حق تقواه فإن تقواه سبحانه هي خير الزاد في المعاش والمعاد وأطيعوا ربكم وأطيعوا نبيه صلى الله عليه وسلم ففي ذلك فوزكم وفلاحكم أيها الإخوة الأفاضل أخرج الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب أيها الإخوة الأفاضل هذا الحديث قصير لفظه طويل معناه ضيق حرفه واسع فقهه وهو من جوامعه صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى خص نبينا صلى الله عليه وسلم بأمور لم يعطها أحدا من الأنبياء قبله من تلكم الأشياء أيها الإخوة الأفاضل أنه أعطي جوامع الكلم حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظا قصيرة ألفاظا وجيزة لكنها تحمل في طياتها معاني كثيرة مديدة فهذا الحديث أيها الإخوة الأفاضل اعتبره العلماء من أحد جوامعه صلى الله عليه وسلم أو من أحد جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله هذا الصحابي الجليل أن يوصيه بما ينفعه في حياته أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يغضب فما هو الغضب أيها الإخوة الأفاضل الغضب في اللغة إنما هو من الشدة والقوة لذا سميت الصخرة الشديدة بالغضبة وسمي الغضب غضبا لأنه اشتداد السخط وفي اصطلاح العلماء إنما هو ثوران دم القلب طلبا للانتقام أو التشفي في الصدر والغضب على نوعين هناك غضب ممدوح وهناك غضب مذموم فالغضب المحمود هو الذي اتصف به ربنا سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه العزيز على أنه يغضب وصفاته صلى الله عليه وصفاته سبحانه وتعالى لا تكيف ولا تشبع ولا تمثل بل إنما تمر كما أتت فالله سبحانه وتعالى أخبرنا بنفسه على أنه يغضب من ذلك قوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما وأخبرنا الله سبحانه وتعالى في آيات أخر على أنه يغضب والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وفي آيات أخرى كثيرة وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه يغضب وغضبه غير مكيف وغضبه غير ممثل وغضبه غير مشبه لكن غضبه هو غضبه أخبرنا بأنه يغضب فنحن نمر هذه الصفة كما أخبرنا سبحانه وتعالى لكن بالنسبة للإنسان إن الغضب المحمود فيه إنما هو الغضب في الله ولله أن يغضب الإنسان إذا انتهكت حرمات الله وأن يغار الإنسان في أهله كل هذا من قبيل الغضب المحمود فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب ونبي الله موسى عليه السلام غضب فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون والنبي صلى الله عليه وسلم غضب في مواعظه الكثيرة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب غضب واحمرت عيناه كأنه منذئ جيشا والنبي صلى الله عليه وسلم غضب لما أخبر أن معاذا رضي الله تعالى عنه كان يصلي معه الصلاة ثم يذهب إلى قومه فيطيل عليهم القراءة فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لمعاذ أتريد أن تكون فتانا يا معاذ فقال الراوي فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موئزة كغضبه يومئذ فالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب وغضبه صلى الله عليه وسلم إنما هو الغضب في الله والغضب لله وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضدن ولا بغضاء وإذا رضيت فذاك في بغضاته وإذا الكثير تحلم ورعاه وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستحيل بأخذك الجهلاء أيها الإخوة الأفاضل فالغضب في الله واجب وكل من لا يغضب في الله فإنه متهم في إيمانه وعدم الغضب في الله ولله دلالة على موت الضمير دلالة على موت القلب أو مرضه الناس يرون أن المعاصي تؤتى وأن المنكرات تفعل وأن الذنوب تتعاطى لكن لا تشعر في ذات نفوسها فذلك دلالة على أن القلوب ماتت إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي رواية وليس وراء ذلك مثقال خردلة من إيمان فالغضب في الله واجب أيها الإخوة الأفاضل يقول أحد الشعراء لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مسرج فمن رام تقويمي فإني مقوم ومن رام تعويجي فإني معوج وما كنت أرضى الجهل خدنا وصاحبه ولكنني أرضى به حين أخرج أيها الإخوة الأفاضل إن الغضب المذموم إنما هو الغضب في ذات النفس أن يغضب الإنسان لنفسه وأسبابه كثيرة من تلكم الأسباب أيها الإخوة الأفاضل العجب فإن العجب أحد أسباب الغضب المذموم فإن الإنسان إذا كان معجبا بنفسه فإنه سرعان ما يغضب وكذلك التكبر والزهو والغطرسة كلها من أسباب الغضب ومن ذلكم أيها الإخوة الأفاضل التعيير والفزعة والسخرية فإن الإنسان إذا عير وعير فإن هذا يسبب له الغضب وكذلك المزاح فإن المزاح كثيرا ما يسبب الغضب بين الناس أيها الإخوة الأفاضل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى هذا الصحابي بألا يغضب وعلماء النفس يعتبرون الغضب من الانفعالات النفسية التي لا يقدر الإنسان على ردها فكيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي ألا يغضب فوقف علماؤنا الأفاضل وقفة تفسيرية على هذا الحديث فمنهم من قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بألا يغضب لا يعني ألا يغضب في حياته قط بل إنما يعني ألا يفعل ما يسببه الغضب فإن للسبب مغبات وعواقب ونتائج ونتائجه ومغباته وخيمة وسيئة وقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بألا يغضب فمعناه أنه يوصيه ويأمره بأن يتخلق بالأخلاق الفاضلة فالأخلاق الفاضلة تنافي الغضب منها السكينة ومنها الصفح ومنها العفو ومنها الغفران كل هذه تضاد الغضب إذا كانت موجودة فإن الغضب ينتفي ومن قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بألا يسبب لنفسه الغضب كل هذه الأقوال قيلت في تفسير معنى وصيته صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل وروى الإمام الطبراني بسند صحيح أن أبا الدرداء رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله دلني على شيء إذا فعلته يدخلني الجنة فقال لا تغضب يدخلك الله الجنة فقال الراوي فرأيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع له الخير كله فإن الغضب هو جماع الشر كله وإن عدم الغضب هو جماع الخير كله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا وصلوا وسلموا على رسولكم وتوبوا إلى ربكم واستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما أصبح وأمسى بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن نبيك محمدا رسول من عندك وعبدك المخصوص ونصلي على هذا النبي الكريم وآله وصحبه وعلى أزواجه وعلى كل من سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وذاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون يوم ما النبي صلى الله عليه وسلم ونسحابي يا يازو وجنسه ya ce masa ya ma'aikin Allah kai mini wasiya abinda ake ce ma wasiya wata kalmar da ake son a faɗa ma mutum wadda ana tsammanin bayan ita kuma da ba za a sake faɗa masa wata kalma ba shi yasa lokacin da mutum zai mutu ake faɗin ababen da yake faɗa cewa a yi bayan rayuwarsa a matsayin wasiya kalmar wasiya ta fi kalmar wa'azi ƙarfi shi yasa Allah ta'ala idan zai yi ma al'umma wa'azi sai ya amfani da lafazin wasiyya yusikumullahu fi auladikum da makamantan irin haka ce kamar wasiyya ya ma'aikin Allah ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce karka yi hushi ya sake nanata mu annabi sallama cewa kamar wasiyya shi yana ganin kalmar ta yi masa kankanta ce karka yi hushi haka suka yi ta nanatawa ya tambayi annabi sama ya ce ya masa wasiya masa sama ya ce kakkai hushi wannan hadisi al-imam al-bukhari al muslim da wasu malaman hadisi da yawa sun ruwaice shi riwayar na abu Huraira radiyallahu anhu da wasu kuma sahabban da wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dunkulallun kalmomi masu tsada da Allah madaukakin sarki ya keɓanta manzanmu sallallahu alaihi wasallam ya bashi su wannan hadisi malamai sun tsaya sun yi kallo mai zurfi a game da shi hadisi ne mai girman sha'ani abinda ake ce ma hushi asalin kalmar hushi a larabci idan balarabe ya ce alghadar to yana nufin tsanani da ƙarfi shi ya sa ƙatoton dutse mai ƙarfi ake ce masa ba. shi kuma hushi sai ana ce masa alghadar tsananin tashin hankali shine ake ce masa al a wajen malamai idan suka ce hushi shine yadda jinin zuciya ke yin tawaye ya taso ya tunkuro a lokacin da ɗan adam yake son ya ɗaukansa idan an ɓata masa rai ko kuma a lokacin da yake son ya more ko kuma ya zama ya kubuta daga wata damuwa da ya shiga a cikin zuciyarsa sai ya kushi kushi kala biyu ne akwai kushi da shari'a ta yadda da shi ta yabe shi akwai kushin da shari'a ta soke shi kuma ba ta san sa kushin da shari'ar musulunci ta yadda da shi shine kushi da ɗan adam zai yi dan Allah idan an taɓa alfarman Allah an ci mutuncin addini ya ga ana saba ma Allah to nan wajibi ne ba mustahabbi bai rushe alama ce ta rayuwar zuciyarsa idan aka ga yayi hushi a lokacin da aka saba ma Allah madaukakin sarki ubangiji subhanahu wata'ala da kansa ya ba mu labari cewa yana hushi siffofin Allah ba a kamanta su da siffofin kowa hushin Allah ba irin na kowa bane amma ya ba mu labari cewa yana hushi daga ciki Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ya kashe rai na mai imani da gangan da gangan to sakamakonsa shine wutar jahannama idan ya shiga ba zai fita ba har abada sannan Allah ya yi hushi da shi Allah ya tsine masa albarka sannan Allah maɗaukakin sarki ya tanadar masa azaba wacce take mai girma sannan abin da ake na li'ani a lokacin da mutum wal iyadu billah ya soki matarsa yake ci yake musanta ɗanta cewa ba ɗan shi ba ne, to in za a yi li'ani a cikin maganganun da matar za ta yi rantsuwarta ta ƙarshe za ta ce billahi lazi ilaha illa idan sharri ta masa cewa ba ɗansa ne, to kushin Allah ya tabbata a kanta ashe Allah yana fushi an samu su daga cikin aƙidu karkatattu sun kauce ma wannan fassara sai su fassara kushi da wani abu daban shi shine fushi da Allah yake amma ya yake hushinsa ba za mu kamanta ba ba za mu ce ga yadda hushin yake ba amma hushi shine hushi wannan abin da ya shafi Allah ta'ala ke a ƙarƙashin hushin da Allah ya yarda da shi manzannin Allah suna yin hushi annabin musallallahu alaihi wasallama yana hushi idan aka keta alfarma Allah idan aka saba ma Allah manzon sama yana hushi an zo an ba annabi sama labari cewa ga Mu'adh bin Jabal can a unguwarsu zai kori mutane daga musulunci domin zai zo ya salla isha'i tare da annab sallama sannan ya koma unguwarsu ya tsawaita karatu Mu'adh mahaddaci ne alaran ne annabi sallama ya yi gushi mai riwaya ce ban taba ganin manzon sama ya yi gushi irin wannan rana ba sannan annabi sallama a ɗabi'arsa idan zai yi huduba yakan yi gushi muryarsa kan ɗaga idanuwansa sukan yi ja kamar yana gargaɗi cewa ga rundunar yaƙi nan ta kawo kan ta zo za ta yi muku sallar kura a kanku annabi musa alaihi salatu wasalam ya yi gushi a lokacin da ya zo tarar da mutanensa suna bauta ma ɗan maraƙin sa sun ba Allah ya yi hushi hushinsa ya jawo har sai da ya wurgi da alluna da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta masa attaura a cikinsu har lokacin da hushin nasa ya sauƙi, sai ya zo ya tattaro allunan nasa ya ɗauko ya riƙe su wannan hushin nasa ya jawo sai da ya kama gemun ɗan uwansa harunu alaihi salam yana girgiza kansa yana cewa Allah tattabi'ani afa ta amri annabin musalla da salama ya yi gushi a bagirai da yawa irin wannan gushin gushi ne da Allah yake son shi daga cin gushin da Allah yake so akwai gushin kishi kai kishin iyalanka annabi sallallahu alaihi sallama aka zo ana fira aka ce sa'adu da za ka ga wani ya zo ya zake ma matarka me za ka yi ya ce ai ba zan jira komai ba illa lahira zan kai shi annabi sallama ya masa jinjina ya ce inna sa'adan laghayu wa ana aghyabu minhu wallahu aghyabu minni ce sa'adu mai kishi yana da kishin iyalansa ina kishi ka ɗauka hoton matarka kana sawa a facebook wawa ta kai ka ɗau hoton matarka haliniyarka an kira mata da alharim ba ta halasta ga kowa ba sai kai ka ɗauki hoton matarka kana yaɗawa a facebook kana sa a whatsapp sakari ka yi hoto ka je wajen mai kariya ka ga hoton an yi aure da mata da miji ka je wajen mai kanikanci ka duk ko ina ka yaɗa matarka sakari ne kai ba ka sani ba manzon sama ya ce inna sa'adan laghayur sa'ad yana da kishi wa ana aghyaru minhu ni na fi shi kishi wallahu aghyaru minni ni kuma Allah ya fi ni kishi irin wannan hushin ana son sa wajibi ne a shari'ar musulunci dan uwa masu daraja akwai hushi nau'i na biyu shine hushi da shari'a ba ta yadda da shi ba wanda dalilinsa shine girman kai da jiji da kai da kuma yi ma juna izgili har ya zama an fusata wani ya yi hushin da aibanta wani da zaginsa da cin mutuncinsa duk wannan hushin ba a sansa a shari'ar musulunci a takaice shari'ar musulunci ba ta son mutum ya hushi don kanshi amma ana nufin kwata-kwata dan adam ba zai fushi ba a cin wancan hadisin a'a malamai suka ce fassara hadisin idan ka fusata to ba a son hushin ya zama ya aiwatar da kuma wani sakamako mara kyau shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hikimarsa yace kada alƙali ya hukunci yana cikin hushi idan aka bata ma alƙali rai to ya aje hukunci ya tada kotun zaman kotun ya ce sai wata rana ya tashi ya tafi sai wata rana idan baya cikin damuwa baya cikin hushi sai ya zo sai ya hukunci idan ɗanka ya ɓata maka rai kakka yi masa hukunci daidai wannan lokacin irin hukuncin mata wanda suke dan su more mafi yawancin mata haka suke in za su yi ma yara ladabi ba suna yi ba ne lil'adab suna ne lil'ghazab ladabtarwa ana yin ta ne don yara ba don a ji daɗi a zuciya a more ba irin wannan kushin shari'a ba ta yadda da shi ba kuma sababban da suke jawo shi ba a son su ba a son su wannan bushi, ‘yan uwa masu daraja yana da abubuwa da yawa da yake gadarwa a cikin al'umma al'imamul ghazali rahmatullahi alaihi yana siffanta yana cewa bushi yana da munanan abubuwa da yake haifarwa a fuskar mutum yana da munanan abubuwa da yake haifarwa a harshen mutum yana da munanan abubuwa da yake haifarwa a gabobin mutum yana da munanan abubuwa da yake haifarwa a cikin zuciyar mutum al'imamu rahmatullahi alayhi ya ce ba ka ganin lokacin da mai hushi yake hushi da za a ɗauki hoton shi a nuna mushi bayan ya gama hushin sai ya ce a in hoton an wanke shi ne ce a yaga hoton in waya ce ce a goge saboda yadda fuskar shi take ja ta wani iri ta yi duk wannan abin da ya shafi fuska ce na mutum ya fita daga asalin yadda Allah ya halicce shi idan ya mushi sannan kushi yana haifar da miyagun abubuwa ta hanyar harshe harshe yana zagi yana ashariya yana miyagun maganganu alhali bai san yayi ba so tari idan mutum ya gama hushi aka ce kai ka ce kaza sai ce shi ne ce ba da wannan nema malaman mu na fiqh suka yi sabani kan abin da suke ce mishi talaqul ghadba al-ghadabul ko al kushin da ya kulla mutum suna sabani kansa hal huwa munaffaz aw ghayru munaffaz za a zartar da wannan sakin ko ba za a zartar ba sakamakon wannan ɗabi'a da mutum yake shiga hushi yana haifar da miyagun abubuwa ta hanyar jikin mutum wani idan ya hushi haka za ka ga jikin shi na bari yadda ka san wani tsohon ɗan tauri haka za ka gan shi ko ina da jikin shi yana rawa ya fusata Kushi yana da miyagun abubuwa da yake haifarwa a zuciya Kushi na haifar da hasada idan mutum kushin shi ya yawa to zai zama mai hasada duk wata ni'ima da ya ga wani Allah ya ma wani to sai ya ji haushinta a cikin zuciyarsa Kushi yana haifar da gaba da kiyayya a cikin zuciya idan mutum ya fusata sai ya ce har 'ya'yan shi ya musu wasiya bai haɗe ya fi musu ba idan suka yi hudda da wani fushi ya jawo masa al ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi yace na ga wani mutum da ya fusata sai da ya kashe uwar uwarsa da ta haife shi ya fusata ya kashe ta yace da idan shi ya gani sayyiduna umar bin abdul aziz rahmatullahi alayhi yana faɗa yana cewa ababe guda uku idan Allah maɗaukakin sarki ya ya kiyaye ka daga gare su to ya tattara maka alkhairi ga baki daya abu na farko shine hushi abu na biyu san zuciya abu na uku kwadayi al-imam al-hasan al-basri rahmatullahi alayhi yana cewa abu hudu idan Allah ya tserar da kai daga su to ya tserar da kai daga sheda Allah madaukakin sarki ya mallaka maka mallaka kanka a lokacin da kai ke kwadayin wani abu idan mutum ya kwaɗayin wani abu zai iya aikata komai domin ya same shi to idan Allah ya taimake ka ka iya danna zuciyarka lokacin kwaɗayin wani abu to shi ke haka nan lokacin tsoro ka iya mallakar zuciyarka baka aikata abin da ya zama na sabon Allah ba to Allah ya taimake ka akan shida abu na uku bushi idan Allah ya taimake ka lokacin bushi ka zama ka iya mallakar kanka to shi shi yasa annabi sallallahu alaihi hadisin Abu Huraira riwaya al-Imam al-Bukhari yace laysa ash-shadidu bis-sur'a innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab ba mai kada mutane shine mai karfi ba mai karfi shine wanda yake iya mallakar kansa a lokacin da ya fusata sannan abu na hudu in ji al-Imam al-Basri al-Hasan al-Basri yace shine sha'awa shi in Allah ya sa ka iya mallakar kanka lokacin da kake sha'awar ka ta motsa baka iya aiwatar da wannan sha'awar taka ba sai ta hanyar halas to kana cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya tsare su daga sharrin shida yan uwa masu daraja tabbas kushi yana haifar da wasu cututtuka da malamai na wannan zamani da likitoci da masana harkokin ɗabi'ar ɗan adam suka binciko suka ce kushi na haifar da hawan jini mummunan hawan jini a lokacin da mutum ya mai da hushi ya zama masa ɗabi'a to ai an ce jinin ne ke tawaye yake motsuwa duk lokacin da ran dan adam ya tashi hankalin shi ya tashi ya yi hushi to zuciyar shi za ta bude jinin shi zai hau in kullum ya zama haka to shine sai ya samu hawan jini suka ce yawan hushi na haifar da ciwon suga yawan hushi yana haifar da rauni ga namiji ya zama ba zai iya isar da bukata ga matarsa ba haka ita ma mace hushi na haifan mata da rashin sha'awar ɗa namiji da sauran abubuwa da yawa da suka ambata wanda hushi ke haifarwa a shari'ar musulunci duk abin da aka faɗi aka ce matsala ne to sai an faɗi maganinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana mai maganin kushi. abu na farko shine ambatan Allah madaukakin sarki mutumin da ya yawaita ambatan Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki zai tsare shi daga fushi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan ambatan Allah shi yasa fushi akan kansa manzon sun baya fushi akan kansa sai ya zauna da yaron gida shekara goma amma bai taba ce masa alawa da rai ba shekara goma matansa su bata masa rai ya koma masallaci ya wata ɗaya yana zaune a masallaci yana bauta ma Allah ranar da ya dawo 29 ga wata ɗaya daga cin matansa matansa ta ce ba ka ce wata ɗaya za ka yi ba yi kwana 29 ka yi ka koma ka cike kwana ɗayan mana mazan sama ya ce ai wata yana kwana 29 yana kwana 30 wannan 29 ya yi ya ce gaba da kuma hudda da su a zo a ca kuma manzan Allah sallallahu alaihi a ce ka bani daga cikin haƙƙin Allah wanda ba haƙƙin gidan ubanka bane manzon sama ya ce to sake ni ce ko bashi amma yana fushi don Allah saboda yawan ambatan Allahnsa daga cikin fassarorin da malamai suka yi Rabba ka idza nasit ka ambaci ka idza nasit al-imam ikrima maula Abbasin ya ce ai idza ghadibta in kai gushi ka ambaci Allah hanya ta biyu da ake yakan gushi da ita isti'aza fa imma yanzabannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah in shaytan ya jaka ka fusata to ka kai ka nemi tsari daga Allah hadisin al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi na hadisi na hadisin Hudayfa ibn Sa'ad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana kufula yana fushi Yace na san kalmar da da zai faɗe ta da fushinsa ya tafi da ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da fushin ya tafi aka je aka faɗa ma mutumin ce kana ganin ni mahaukaci ne zaka ci min isti'aza ai mahaukaci ken isti'aza ai ni ba shaitan nake tare da shi ba kaga wanda ya kai matuƙa a ba. hanya ta uku ita ce idan mutum yana yin magana aka fusata shi ya shu musamman kana karantarwa wani ya tsokano ka to kai shu in ba ka ba abinda za ka faɗi sai ya zama mummuna hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya al a cikin al-adab al da al-imam ahmad a cikin musnad hadisi sahihun yace allimu wa yassiru wa la tu'assiru wa idha ghadibtum ku karantar da mutane ku sauƙaƙa kan ku zafafa idan kuma kuka yi fushi to ku hanya ta hudu yan uwa masu daraja ita ce idan kana tsaye ka zauna in an fusata kana tsaye ka zauna idan kana zaune ka shingida hadisi sahihi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka fusata ka idan kana tsaye ne to kai zauna idan kana zaune kuma ka shingida daga ci hanya ta biyar tana damuwa da da miyagun sakamako mummunan sakamako da hushi ke haifarwa duk lokacin da za ka yi hushi to ka tuno yanzu idan na yi hushin nan ka tuno irin wannan hikayoyin da aka bada mutumin da ya hushi ya kashe mahaifiyarsa mutumin da ya hushi ya rika cinna ma gari wuta duk waɗanda abubuwan da kake ganin suna faruwa kushi ne ke jawo su daga cikin akwai hushi in bai zama shi kaɗai ne sababin ba amma yana cikin manya-manyan sababba mutum ya zo ya tarar da mutane a masallaci ta da bom ya ce kuma aljanna zai tafi Kushi ne ya sa shi ne ai cewa yake yi ba su yadda da Allah ba sun yadda suna ƙarƙashin hukumar da bata yadda da Allah ba ba ta yin da ku constitution take aiki saboda haka jinin su ya halasta ko ko ba haka suke cewa ba sannan hanya ta shida ita ce tuna yabo da Allah madaukakin sarki yama waɗanda su kasance masu shanya mushinsu wal kazimin al ghaiza wal afina 'anil nas sayyiduna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wani yazo wajensa ya shiga wajensa bayan ya nemi alfarma a shigo da shi yana shiga sai ce wallahi na kala tutin aljazal wala tahkumu bainana bil adl yace kai mugun shugaba ne kai azzalimin shugaba ne la tutin aljazal baka ba mu abin da ya cancanta ba wutar lantarki ba famfo ba ruwan famfo ba ba kaza ya lissafa ce wala tahkumu bainana bil adl sannan kai ba adili bane azzalimi ne kotuna ba adalci kuma duk alƙalan na ƙarƙashin ka suke fa arada umar wa an yaqa alai sayyidina umar ya niyya tashi ya cakumo shi ya masa ladabi sai wanda ya shigo da shi sai ce ya al'ira mu'minina inna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihi khudh al-'afw wa amur bil 'urf wa 'an al-jahili wa hadha min al-jahili فما جاوزها عمر wa عمر وقافا عند كتاب الله أنا جام سيدنا عمر وانا آية خذ kai buku da yafiya wa mubil uf karka ka umarni da abu mai kyau a shari'a wa rid anil jahili wawaye kuma ka kauda kai daga barin su wannan yana cikin wawaye ya amiral mu'minin sai na umar dan nan ya kame an jawo masa aya mai ruwa ya ce wa kana umar wa qafan inda kitabillah sai na umar inda za a jawo masa aya to an gama da shi Ko mutum ya rika tuno wannan yaban da Allah madaukakin sarki yama waɗanda suka kasance masu shanya hushinsu masu yafiya ‘yan uwa masu daraja fushi yana kishiyanta wasu manya-manyan siffofi masu daraja in wannan wushin da ake ake sukarsa yana kishiyantar natsuwa da wuya ka samu mutum mai wushi mai natsuwa duk mutumin da ya zama mai wushi da wuya ka gan shi mai natsuwa sannan mai wushi da wuya ka same shi mai hangen nesa da wuya ka ga yayi wani abin da zai iya zama mai amfani ga al'umma inda ya zama ɗabi'arsa ita ce wushi kan kansa ba a kan addini ba A kan addini kan mu manta wajibi ne a kan addini hushi ɗan uwa masu daraja yana cinki yana yana yana yana kishiyantar yafiya yana kishiyanta juriya yana kishiyanta gafartawa waɗanda duk ababe ne da aka yi mana umarni mu zama mun siffanta da su Allah madaukakin sarki ya yafe ga yafe mana Allah madaukakin sarki ya raba mu da irin wannan fushin fushi kuma akan addini Allah ya azarta mu da shi Allah ya cika kirazan mu akan damuwa da addini idan an taba addini mai gushi amma idan mu aka mawa mu yafe mu kau da kai اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصر نعلى من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة ولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا يا الله مدوكين سلكي muna roƙonka ka gafarta ma waɗanda suka gabace mu tun daga annabi adamu alaihi salam har zuwa ƙarshen duniya waɗanda za su mutu suna cikin imani ya Allah ka ji kanmu ka gafarta mana ka gafarta ma iyayenmu ya Allah madaukakin sarki ka yi ma rayuwarmu albarka ya Allah madaukakin sarki ka tsare mana matanmu ya Allah madaukakin sarki ka shirya mana da zuriyarmu ya Allah madaukakin sarki ka dawo da hankalin waɗanda suka ɓata a cikinmu ka dawo da su akan hanyar daidai ka kintsa mana shugabanninmu ka ɗora su akan daidai ka hana su aikata aikata abin da ba shi da kyau ka ba mu ikon yi musu biyayya irin biyayya da ka yadda da ita ya Allah madaukakin saki ka ba mu zaman lafiya a cikin kasar mu ya Allah kawo mana da fitinu ya Allah kawo mana da tashin hankali ya Allah kawo mana da talauci ya Allah mana ku saki kawo mana da yunwa ya Allah waɗanda ba su da lafiya a cikinmu ya Allah ka ba su lafiya Allah madaukakin sarki ka sa waɗanda suke da lafiyar su ci gajiyar lafiyar su lafiyar ta yi musu amfani bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah wannan kasar ta muka kinsa mana ita ya Allah ka saukar da alkhairi a cikinta da arziki mai yawa mai yalwa mai amfani ya Allah madaukakin sarki ka kawar mu da waɗanda suke cikin tashin hankali a ɓangarora na wannan ƙasa ya Allah duk wanda yake nufin wannan ƙasa da sharri ya Allah ka mayar masa da sharrinsa ya Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah ka zaunar da mu lafiya a cikin ƙasar mu ya Allah ka saukar da alkhairi a cikin ƙasar mu bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابة رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا بعدهم برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون